abogina hmm? wani abu nake ta tunani a jikin wannan ya abata eh. ko da yayi zan tada koyi da ni yana cewa wai abinal ko yake ko menene ne wannan abu na dini na arsenal arsenal kai dadin ake kai karatu kenan amma gaba daya gaba daya na gare ne duk makarantar ma kamar kai ma kanka ta dan gagare ka ko ai ta gagare ta gagaran sosai ma saboda yanzu gaba daya wanda ya gama lalace mana saboda ba malamai ba malamai ba benci gashi allan shi, ya gama fuffushewa ya zubi yanzu ba baka sani ba hatta chok wallahi Allah karanci yake mana saboda masu zuwa su duba ɗalibai yanzu ga baki ɗaya ma ba ta mu suke ba eh balantane malamai ma tsirari yau gobe ɗaya jibi mutum biyu sun haka za ka ke ganin karatun ya gama lalace mana kace dai idan dai har aka daka irin ta tamu ma dai a koma jahilai kawai ah, sosai ma kuwa subhanallah ka ko yanzu ka sanna aka ce an koma jahilai gaba ɗaya an sami matsala wai akan me kuke magana ne akan malamin siyasa Allah ka rabu da yan siyasan nan can banza ka ga famfan nan ruwa ruwa na sha to sai ka sa kuɗi ka siya babu na gwamnati ga hanyoyi titunan nan da aka yi mana na cikin gari ya lalace Ka ga zancen banza ne wannan duk yan siyasan nan ga makarantu duk sun lalace wannan kanzan kure ginin yan siyasa kawai walalu suke ba mu mun ni ta gani ban ƙara yin zabe ba akwai gurbatattun yan siyasa saboda ba sa daukan matasa abin da muhimmanci saboda matasa kuma mu muna taimaka su amma yanzu wulakanta mu suke to ni fa yanzu ba ka san wani abu ba dan abin da zaka dan samu ka je ka san dole ne ka je au lafiya aiki ya wai magana me kuke yi ne tun daga can nake ji kuna wata muhawara magana ake ta tabarbarewar rayuwa wacce yan siyasa suka samu wallahi ai ba duka aka tare aka zama ɗaya ba ba ku da labarin honorable isa baballe wanda aka fi sani da manaja honorable isa baballe dan takarar chairman din local gamma isa ba lalle manager kai mu ba wani dan siyasan da za ka kawo mana nan saboda an yi irinsa sun fi dubu ko ba ka ba abokai na gaskiya ne ku tsaya ku ji wannan rabul isa ba balle ba irin sauran yan siyasa bane ba shi ba irin gurbin nan bane ba wannan rabul isa ba balle magana ɗaya kawai yake kai me hujjaka da za ka kawo mana wannan zancen kai ni ko nake da hujjoji kuwa domin honorable isa baballe kaga na farko lafiya wutar lantarki sannan za a ƙara bunƙasa kasuwanci sannan zai samar da wutar lantarki da hanyoyi sannan kuma bai tsaya iyanan ba mata da matasa zai hada zai ba su jari sannan kuma za a ƙara bunƙasa kasuwanci waɗannan su ne kaɗan daga cikin kwalitin honorable isa baballe in dai ku haka ne ya cancanta mu zaɓe yanzu abin da nake so da ku ku taso mu je wajen abokan nan namu domin mu ƙara tallata musu wannan jajirtaccen ɗan siyasa.